رب العالمين يستحق الحمد والثناء اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإسلام والقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت وأشهد أن لا إله إلا الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ومن, ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد يروى أن وفدا قدم على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقام شاب ليتكلم فقال عمر الكبر الكبر فقال يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان في المسلمين من هو أصن منك فقال تكلم فقال لسنا وفد الرقبة ولا وفد الرهبة أما الرقبة فقد أوصلها إلينا فضله وأما الرهبة فقد أمننا منها عدله وإنما نحن وفد الشكر جئنا نشكرك باللسان وننصرف قال الغزالي رحمه الله فهذه هي أصول معاني الشكر المحيطة بمجموع حقيقته نعم إخوة الإيمان إن مجرد الثناء باللسان شكر وهو وإن كان وحده لا يكفي والفرق كبير بينه وبين التشكي والتضجر وإظهار الغضن ودائما فهذا ازدراء لنعم الله ولذا كان من هدي السلف أنهم كانوا يتساءلون كلما التقوا ولو كان العاد قريبا وذلك لإظهار نعمة الشكر قال ابن عمر رضي الله عنهما لعلنا نلتقي في اليوم مرارا يسأل بعضنا عن بعض ولم يرد بذلك إلا ليحمد الله عز وجل وهذه لطيفة الهمال فأكلوها رأى بكر بن عبد الله المزني حمالا عليه حمله وهو يقول الحمد لله أستغفر الله قال فانتظرته حتى وضع ما على ظهره وقلت له أما تحسن غير هذا قال الحمال بلى أحسن خيرا كثيرا أقرأ كتاب الله غير أن العبد بين نعمة وذنب فأحمد الله على نعمه السابقة وأستغفره لذنوبي فقلت الحمال أفقه من بطن أيها المؤمنون والشاكرون أطيب الناس قلبا وأهنأهم عيشا وأوصلهم لما أمر الله به أن يوصل الشاكرون يقنعون باليسير ويستجلبون بالشكر المزيد يعلم الشاكرون أنهم وإن حرموا شيئا فقد أعطوا أشياء وإن اشتكوا مرضا في جانب من جسدهم فقد أصح لهم جوانب كثيرة أخرى والشاكرون لا يشكون المصائب وينسون النعمة بل ينسون مصائبهم في مقابل ما وهبهم الله من نعم ولسان حالهم يقول يا أيها الظالم في فعله والظلم مردود على من ظلم إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم ويدرك الشاكرون أن الشكر سبيل لرضا لرضا من يستحق الرضا والشكر وثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده ويشرب الشربة فيحمده عليها وهو طريق للمزيد من النعم كذا جاء الخبر مؤكدا في كتاب الله وإذ تعدن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم قال الحسن البصري إن الله ليمتئ بالنعمة ما شاء فإذا لم يشكر لم يشكر عليها قلبها عذابا ولهذا كانوا يسمون الشكر بالحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة والجالب لأنه يجلب النعم المفقودة يا أخ الإيمان الشكر وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أحب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه والله إني أحبك فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أحمد والبخاري وغيرهم والشكر سبب للثبات على الإيمان وعدم الانقلاب على على الأعقاب حين تزلزل الأقدام وتأمل موقف الشاكرين حين ارتد من ارتد من الأرض يوم توفي عليه الصلاة والسلام قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم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 ga watan tara watan Ramadan. Hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. mu yau wato bautan Allah na lokacin wadata ya sarra. bautan Allah ta wajen ɓangaren nuna wadatuwa ma'ana godiya kenan asara ashukur sawa Allah dai ta hanyar yin godiya wato godiya ga Allah wata bauta ce ba kowa yake iya yin ta sai wanda Allah ya faɗakar don wani sirri ne kullum mutum ya fi ganin babuwansa daga akwai ɗinsa ya fi ganin rashin nasararsa daga nasarorinsa to yaushe mutum zai gode wa Allah sai wanda Allah ya zaba. to a takaice kusan mafi yawa ma ya gabata godiya ta tabbata ga Allah mahaliccin talukai kuma yastahiqul hamda wassana Allah ba Allah ya cancanci yabo Allah ne ya dace da a gode masa يا الله لك na فيما خلقتنا ورزقتنا godiya ta tabbata gare ka saboda halitta mu da kai da kuma ciyar da mu da shayar da mu gashi ka shiryatar da mu zuwa ga tafarkin ka kyauta gashi ka sanar da mu kai wa an qaftana wa farrashta anna Allah ka tsamo mu daga halaka kana kuma tsamo mu daga halaka kana buɗa mana wuraren da suka yi mana matsatsi lakal alhamdu bil islami wal qur'an Allah muna gode ma dalilin samun musulunci da kuma saukan mana da alqur'ani walakal alhamdu bil ahli wal mali wal mu'afati godiya ta tabbata gare ka Allah ta dalilin iyalai kana da iyaye ga ƴaƴaye ga dukiya ga lafiya Allahumma lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina Allah muna gode maka duk wata ni'ima da ka ni'imta mana da ita fi qadimin adatan kafin mu ko lokacin da muke samuwa ko yanzu au hadisin ko ta yanzu aw sirrin wa alaniya ko ta koyi ita wannan ni'iman ko ta bayyane muna kallanta muna kirgata aw khafa ko ta ni'iman da ka zabe mu da ita banda sauran jama'a ko kuma amma kai mutum ya san haka ma ya aiki ne sai ka tsaya kasancewar muna da kaza amma mu mutane ba su da shi wannan muna da kaza gaba ɗayanmu am muna godiya gare shi sannan ke tsaffa min bi aula Allah lakal hamdu hatta tarda muna ta gode maka za mu ci gaba da gode maka har sai ka gamsu ka yarda walakal hamdu idza radita bayan ka yarda ma dai godiya ta tabbata gare ka na tabbatar babu wani abin bautawan gaske sai Allah shi kadai yake wajen aikace-aikacensa shi kadai yake wajen cancantan a yi masa da'a shi kadai yake a sunayensa shi kadai yake a siffofinsa laisa ka mithlihi shay na tabbatar da lalle annabi Muhammadu bawa ne na Allah kuma annabi Muhammadu jakada ne na Allah muna roƙonka Allah ka dada tsira da aminci a gare shi da alayensa da sauran annabawa da manzanni kuma Allah ka daɗa yadda wasu habbansa da duk wanda ya riko da wannan addini zuwa tashin kiyama bayan haka jama'a a gurguje da sauri-sauri wannan hikayen na ba da ita na ƙarshe an ruwaito wani labari wanda akwai wa'azi a cikin labari ana kawo fa'idan labari idan ka ji ba wai kaji ba wanda fikihu ka samu a ciki me ya kare ka da shi da ba ka da shi ko me ya tuna maka kana da shi kana aikatawa ya sake sa ka rike da kyau ko yaya ko yaya dai to wannan jama'a ne suka zo wajen Umar dan Abdul Aziz ya Allah kai masa rahama wani daga cikin matasa sai ya tashi a cikinsu zai yi magana shi kuma a gaban irin wa'annan bayan Allah ana bukatan tarbiyya ko da ka iya to ya kamata ka nuna ba ka iya ba don akwai masu shekaru in su ne suka taru suka naɗa ka in mun je wa ka yi magana to kuma da dama za ka ga in irin wannan ne da gida aka shirya da an zance to bismillah me ke tafe da ku kaga sun kalli juna in suka hada ido da wani su ce ishara ce kawai ba dama yake a'a wani kai ka dace an riga an shirya daga gida to saboda kanan sun san shi sai tashi yi maganarsa amma ba su shirya ba a ce a zo kawai sai dai kawai da wani ya miki a cikin su kawai ya tashi ya kama magana dole abin ya yi ma kaikai dai ba haka ikamata ba ba haka ake so ba to sai dai lokaci sai kaga bakin mutum ya fitar da shi kuma kullum idan abu an fita sai a kyale shi kawai amma ana tafiya da dottawa dan shekara tasa'in dan shekara sittin Eh, saba'in kaza sai ga ɗan shekara talatin ya tashi zararrab zai yi magana sai masa zai taka masa burki ya ce eh, ainihin ya ce masa ɗan abdullahi gina alkibar alkibar gabatar da gaka kana tafiya da manyan cikinka ɗaya eh, da ka wani babba daga ciki saboda a komai ana koyar da discipline na komai sai dai in mantawa aka yi bai da ya dace a sa babba shi kuma maimakon yi koma abun nan sai faɗa kuma ya karɓe shi haka wa kala ya amir muminin na law kana al bis-sidni inda abun shekaru ake kallo la kana fil muslimin man huwa asannu minka eh, gaskiya ya saba masa magana sai dai ya jale shi to amma da yake mai hakuri ne irin ne magana yin ya gaya wa sarki haka yaron ne yake gaya wa sarki haka ko da yake shiga yaro ne ne ke cikin jama'a ya gaya wa malami haka aka ko haka babu daɗi tun da malamin nan ya zo da tunani amma da a ce kyan takila wani ne daga ce a ce a ranka ya daɗe mun ba shi umarni dama ya zo shi ne zai yi magana kadar da an fi gamsar da shi yake da kai ne tashi ya ba masa magana kusan ya ba masa magana yi sai dai ce masa haka yake ce da shekaru ake dubawa la kana fil muslimina man huwa asannu minka a ah, musulmai akwai wanda shekaru kujerar da kake kai baka cancanta ka zauna ba inda shekaru ake ah, kallo magana ta yi ta bokin abokina yace amma fa gaskiya ta yawa ta yawa a ciki ai kaga in wuri ne ya fusata dole ne zai amina din amma ya kyale ce ce ba komai to kan bismillah bismillah gaskiya an kafa saboda menene idan mutum ya zo dawowa sai ka man shi shi kasan yadda zaka yi ka abin da don kada mutane su dauki wannan gwaninta ce ba gwaninta ce ba ba gwanin ta bace ba kuma irin wannan mai makon kada ya samu tun kafin ku je wuri ya dace kun shirya magana duk da zan iya kawo hikayoyi a kan mu ba su da adadi za mu tashi daga nan mu je katsina ko mu je sokoto ko mu je a cikin mu ba mu san wanda zai magana ba sai in an je auren za a fara to wani a'a wani a'a wani a'a wani da dama dama ma a ce abokai ne duk tare suke aran juna ne ilimin su kusan iri ɗaya Allah kada ya san wannan shi kuma in wannan ya fita nan wannan ya fita to wannan a juna su ne ya ka ce masa ko gama dai ku yi mana magana <laughs> ko gama sai ku yi mana magana fa ta takallam yace to yi magana fa qala lasna wabdur ragabati mu ba wakilai ne na neman taimako ba kakon an je wajen shi gidan sarki yanzu an je wurin neman taimako sai dai amma sarkin na zamani haka je wurin sarkin zamani kan kaga tawaga ta haɗu ta zo gaban ƙofar gidan shi ko dai a ofis ɗinsa ciyaman ko kansula ko dai waye ko sarkin tsakiya ko sarkin ƙarshe akwai abin da aka je nema amma su wannan suka ce a'a kai da ganin maganar da kaman kamar shiriyayya ce a gida kai ce lasta wabdur ragabati mu ba jakadu ne na neman taimakowa don haka nan da izan mu muke wala wabdur rahabati ba jakadu ne masu tsoro ba sun shiga wani hali barayi sun shiga anguwanninmu sun fasa anguwan sun kwashe dukiya sun yi waye sun yi waye a yanzu ma alhaji wani an rubuto masa takarda wance ma an ce an san zirga zirganta gashi mutum ka za a hannunsu wane ne a hannunsu muna buƙatan taimako a taimake mu sai ba tsoro muke ji ba mu cikin tsoro mu muna cikin aminci amma ragaba amma kwaɗayi mana bukata faka da ausalaha ilaina falluka wanda sai yayyafa magana ruwa amma eh, bukata to ai alherinka ya watsa mata ruwa alherinka ba inda bai shiga cikin mu ba ya wadace mu wa amma rahaba amma tsoro da muke da za a ce a kaddara muna ciki ammana na min ha adalcin. adalcinka ya aminta da mu don ba a cutar da mu duk mai gaskiya akan bashi gaskiyarsa sai ne mai ta duk wanda yake da abin nan aka danne masa haƙƙi za a karɓa masa haƙƙinsa to me zai kawo mu wurinka Adalcin ka da ka yanke daga nan ya riga ya game ko ina yanzu ba ma cikin firgici ba ma shakkan za mu shiga wani abu wani rike mana dukiya ko ya rike mana kaza ko ya rike mana kaza ai daga nan ya gama godiyar mu wa innama nahnu wafdu shukri tawaga ce ta musamman da ta zo ta yi maka godiya ka daɗa ka karge bil ba mu riko wani abu mu kawo maka ba wannan sarifu mu zo mu ganka mu yi magana da kai mu yi gabatar da gobe mu mu kama ne mu tafi garin mu qala al-ghazali rahimahullah fa hadhihi hiya usul ma'ani shukr wannan godiya al-muhitatu bi majmu'i haqiqatihi wanda ta ko ina wannan zallan godiya ya kawo su ba gaisuwa a haɗe da roƙon iri ba ha gaisuwa zalla ta kawo shi bai neman iri na'am kamar magana Ai, hmm. eh, yana da eh, eh, gode masa ai ya gama godiya to duk abun da ake an babu kaga godiya muka zuri. to mutum ma sun masa yabe shi da irin wannan yaya Allah ka biya mana bukatunmu ka biya mana a ainihin bukatunmu har abun da ba mu roƙe ka ba ma baka ba mu shi to Allah mun samu aminci mun samu kaza mun samu kaza da ke samu dalilin rashin haɗin kanmu ne ya ja mana amma ba wai abin ne babu ba nan dai ana keɓe godiya ga ta dai godiya ce zalla a ciki godiya ce zalla to ko da eh, san godiya ce zalla ai kaga wannan in yana da shirin zai musu da ran da zai manta da su wannan sai a ce za ka irin wannan da ake ce magana mai daɗi ta fi wani lokaci dukiya ko koyaushe ba inda suka tabbatar masa da adalcinsa suka ce masa yanzu za a raba wani abu a ƙasan ya manta da wa'annan hmm? ba zai manta da su ba zo da ɗan ɗan yi ɗan tuntuɓe a farko amma wa'annan su ne mutane in yana neman mutane masu izza mutane masu amana ba tare da ya ce suna da amana ba mutane masu godiya duk abin da kake ai kana son ka samu mai ɗan yabawa tare da ba ka son yaban amma dai eh, ba ka son abin da sa kake gudun yabo ka aiki kai rushe shi sa kake gudun yabo amma ban da ban haka ba yabo na da dadi to amma kada ya rusa maka to haka akwai fikihu a wannan labari da yawa na'am ikhwatal iban inna mujarrada sana fil lisan ai kaga wannan harshe ne kawai tsoron yabo da harshe shukuru godiya ne shi ma haka an karbi Allah da irin wannan yabo ka yi shukuru amma dai kaga ba cikakke ba ne ba tun da wannan da lisanu ne kuma a baya sa an yi maganan shukuru da jiki shukuru da lisanu din eh sai shukuru da aiki ko eh da da san daga da zuciya to kaga sai aiki sai kuma lisanu lisanu ne a tsakiya to amma kaga nan sai ya bar wancan ya bar wannan kai daga ne dai inda maganganu na suka bullo akwai wani abu a zuciya to amma dai kaga wannan zallan shukuru kenan mutum ya taso daga ina daga inda ya taso ya zo ka kaɗai ya zo in ya gama ya hau abun hawan sai juya ya koma ko gari bari ce bari in je in ga an ce akwai wata kasuwa ta bacci an ce akwai wata ma har kasuwa ga Abubakar Mahmud gumi bari in je in ganta bari in je in karta a a wurin dan uwana na zo kuma na gan shi zan koma ai ba ka manta wannan rakan wanda zai zo maka yake mun zo daurin aure ne dan gwan ma'azu shine a gurguje muka zo mu gaishe ka muka ga ba za mu taba zuwa nan ba ba mu zo mun gaishe ka ai dai ka ce ba laifi suna son ka har suka zo suka san da kai suka gaishe ka amma dai ba na musamman bane ba ba ji sa aka ce idan za ka je ziyarar annabi kada ka je da niyyan za ka ziyarci annabi ka ziyarci abubakar ka ziyarci umaru ka ziyarci usmanu ka ziyarci sahabbai ka ziyarci uhudu ka ziyarci masalaci a'a zallar za ka je madina ka tafi da niyyan ziyarar annabi kawai saboda shi biyan shi ake ba biye ke ba in ka za ka je ka gaida annabi ka gaida abubakar ai ga baka kana nufin darajar su da ba ladabi a ciki ba tarbiyya a ciki amma zalla za mu je ziyara annabi shikenan ka je ka shiga ka ziyarce shi kai me yake to ai to biya za a yi ka gaida annabi ga abokar anan ga umaru anan ga su wane ne anan ga su aisha a can aisha ba ya zama lalle ne ka gaishe su in ba haka ba ai baka yi wa annabin da ba ka wuce baki ka wuce odu ka tafi quba duka wannan sun samu wannan ne albarkacin annabi to haka shukuru wa huwa wa in kana wahdahu duk da dai wannan hikaya ai godiyar ne zalla la yakfi ba zai isa ba dole sai an haɗa ta da aiki wal farqu kabirun ai da baddanisa bainahu wa bainat tashakki tsakanin godiya da kai complain sana ce maka kai ne kana da ma'aikatar suna godiya a gaika suna kukanka farko ka hana sakat ka ki ƙara albashi ka ki menene ɗansu ga matsalarka ga matsalarka ga matsalarka me wannan a ta shakki ce ta zama kwa juyi kuka kenan amma wannan kullum godiya ce kai alhamdulillah ina ganin a garin nan babu irin su muna da kaza muna da kaza shugabanmu ne mana kaza shugabanmu ne mana kaza shugabanmu ne mana kaza kaga kaza kaza da ba za a rasa abin da za a faɗi ba amma bai kamata mutum ya zama kaza in ji mata ku ki ci ki goge bakin ki bai kamata ba ya kamata bakin da ya ci dole ya gode to saboda kaɗan haka to kaga wannan godiya godiya mutum ya gode abin da yi ya yaba ya san amma ba neman sa ake ba amma wannan musamman ana maganan Allah khassa to akwai daga mutane ma to amma yanzu na Allah muke magana wa huwa wa in kana wahdahu la yakfiku wal farqu kabiru tsakanin wadawa bainahu shi wannan shukuru kenan wa baina tashakki da koke-koke a rubuta a rubuta a kwali a je gidan rediyo ya faɗi a je gidan a yi kaza a je gidan a yi wane ne a yi wane ne wa tabajjur wa izharil hasadi da'iman ba na jin ko 'ya'yanka suka yi maka haka za ka ji dadi ko kuma uwar 'ya'yan da kana so ka dinga jin tana da kai mu wan Allah nan na kokari baya zaune baya tsaye bai yi kaza ba kullum za ka gani me yake nema abin da zai tafiyar da gidan nan ya za a yi wa'annan yara su ci nasara kun ga ku yi masa da yana jin mutum zai fi son haka ku hmm? to haka ko ka ji ƴaƴanka suna ba da kai baba irin samun mutum ne ba yalla abincin kirki baya ci ta wanda yana complain ba ka masa ma abincin ba tukuna sai kaga bai yi ba sai dai aka complain babu gari ya kare magi ya kare magi ne take a tirata kaza ma babu kaza ma babu burkono ice ya ice ya kare wane ne ya kare me sunan wannan a shakki shi sunan ne ban gaya muku ba kai ko ka ko ke ko rufi ke nan kuke ta ko eh ko rufi to kaga ko mu karam kan mu ba ma san qaurafi to yaya Allah alaysa min babi aula dole in ana magana ce ce to sauran mutane ji Allah ya muke su da yaya Allah ya ba su mata ni dai alhamdulillah ala kulli alik ya yi dai wani abu na yawa Allah shi isa abin yace bi da ni amma Allah tuba ke, in dai ba ka yi fushi ne da ni ba to Allah ka nuna min laifina in ka fahimtar da ni shi in tuba ka nemi wannan ka bari ka nemi wannan ka bari da dai abin da na yi maka Allah har ƴaƴan nan suke min haka da dai abin da na yi wa Allah Allah yake azabtar da ni da wannan mata ko da wayannan mata ko da dangi da dangi amma ka ba sai maka ka wannan ya maka ba wannan ya ka ba wannan ya maka haka tazajjuru ba za a hada su ba godiya da eh, gode shi ne shukurku da ƙorafi hada istira'u li ni'amillahi wai ƙorafi ko ƙorafi sai da zauna mana raina neman Allah ne ولذا أين كان من هدي السلف أنهم كانوا يتساءلون كل ما التقوا suna tambayan juna duk inda aka haɗu juna. Assalamu alaikum, Malam Mudi ya gaji ya jikin lafiya kalau ya aka ji ya alhamdulillah alhamdulillah gida lafiya komai na tafiya. Muna godiya ga Allah wannan ana son ne wannan ake tambayan juna da kenta ayi da niyya. ana ta kana tambaya mutum ya hakida ka ce masa lafiya kalo Alhamdulillahi a ji godiya ga Allah ta bayyana to kai kuma ka ani ba alhamdulillah ko da kun sadu da mutum a nan kofa kuka gaisa lafiya lafiya aka tashi ashe nan zai yi kai ma sai kuka sake ce ah wani an tashi ya gaji Allah ya kallo ya gidan ita ko jama'a lafiya alhamdulillah alhamdulillah godiya ta bayyana akan shiga jama'a da niyya amma ba wannan sai mutum ya yi kwari in ba ka kwari ba kana iya ka shiga jama'a daga can ka a kuge maimakon godiya neman godiya a samu godiya kuma a kare da cin naman mutane wannan shine matsalar dole wannan mm, jirgin yana da bukatan gwanaye wa hadha izdira'u li ni'amillahi ولذا كان من هدي السلف أنهم كانوا يتساءلون كلما التقوا ولو كان العهد قريبا كودت اللوكة كثا كثني وذلك إظهار نعمة الشكر قال ابن عمر رضي الله عنهما لعلنا نلتقي يا يوم في اليوم مرارا يسأل بعضنا بعضا sashi na tambaya sashi walam yarid bidhalika illa li yahmadallah ba wani abu yake nufi da wannan magana don a samu godiya ga Allah azza wa jalla uddatu sabiri inda ka dauko magana wa hadhihi latifa To hamad can hikaya ce ku ga wasu wanda suka zo daga wani to ga wani labari mai daɗi ko mai ma'ana wanda fa'ida latifatu hamman wani ɗan da kore faƙiluha mu yi la'akari da shi mu tsaya mu rike wannan labari wa'azi ne tunatarwa ne daga ɗan da ku hamman duk da in an ce dako kamar a gargajiyar kisa ga wani mai nauyi bayan kuma dako yanzu ya ci gaba yanda ko kusan su ke da kuɗi yan ko ne masu iban mutane daga nan su kai Lagos daga Lagos su ba su kai Maiduguri yan ko ne ke iban mutane su kai Saudi su yi da su China yan ko ne lamarin dako ya girmama ana dako da motoci ana dako da jiragen sama ana dako da ja kamar yadda aka yi dako da jakuna kamar yadda wani ƙarfinsa ya yankura ya ɗauki abin ya kai ya aje tun da kofo nan shi hammalu to amma wannan asalan ne tun da labarin ba yanzu aka yi shi ba ra'a bakar bin abdullahi al-muzali idan kana tafiya ya dace duk inda zaka shiga kana nazarin ayoyin Allah fi kulli shay'in aya fi fi kulli shay'in ibra fafi kulli shay'in wa'az ko menene karshen da sai ka samu abinda baka karanta shi a cikin littafi ba yau gashi wanda kake rainawa ya zo ya baka ilimi waye ne na san ko rike magana inda Abu Hanifa ya je aski ya koyi sunna nawa kana cikin wanda suka rike shi manta. lokacin da yake muna san abin din mun rike to gashi da yake ba Allah ne sauƙi yazo zai mata aski yace to da zuwa ya zauna ka ja shi gaba yayi daga nan yace to kalli gabas daga nan yace to dinga tasbihi daga nan yace menene aka gama aiki sannan yake mata yi nafila raka biyu wajen sunoni ne da yawa amma ba kuma wa ina mu daidai yanzu da kita ina muka samu lamari ba ku amalin qulubi zane ba eh ban yi ba eh Arba arba'a ne ku? eh to kai inda ba matsa ka za ka faɗa mana su duka a'immatul Arba kenan ma ka sauka abun a rayuwan shi sai ka bi labarin daga farko har ƙarshe a nan ya koya ma daga cikin malaman sa mai wanzami ya kuma ka duba yadda mutane suka raina wanzami in aka ce ɗan dako yadda aka raina ɗan dako kuma ba su kalla da kyau ba hatta akwai ƴan dako na duniya da akwatunan su ake zuba musu kaya ina jin akwatunan nan da ake wuce da su na yan dako ne ku za a baka har da akwatin ka je ka zuba kansa amma ka da musu da akwatin su ba za ka bata ba wani ana zuwa masa da akwati ɗari hmm? akwati aka ce ba ba ana magana likitoci ba in muna magana ka daina sa na baki likita ne kike akwati ake ce masu shi ko likita ba ba haushe ba ne ba nam fa'aqiluha latifatu hammali ra'a bakar malami ne daga cikin malamai ainihin dan abdullahi ba musa iga hammalan dan dafo alaihi hamdu yana dauke da karen shi wa huwa yaqulu alhamdulillah astaghfirullah mene hmm? ne mai wala a ciki akwai mai wahala a ciki yin hmm? karanta auren ba wahala amma yin kila ka taɓa ma ɗaukar kaya ka tafi kana alhamdulillahi astaghfirullah alhamdulillahi astaghfirullah amma bayan za ka koya maka alhamdulillah astaghfirullah ba Hmm? kaga nan ne ya kice mai girman kai bai karuwa amma kawai dai zan kai kalli wannan bawan Allah ce oh oh ina alhamdulillah astaghfirullah alhamdulillah kayan wa'azi wani abu ne wanda Allah ya bashi kwahi isa kai to man yuridillahu bi khairan yufakkiru fid din abinda kana yana ka tashi shi kauce sai ka ga wani ya fitan maka da ilimi a ciki saboda karanto haka kana fantazartuhu sai na jira shi kuma nan ikon Allah kaga su da dai malami ne dama ba gausi ya san ne ce gausi a a kai ba gausi ba gaggawa ba gaggawa yau ka ga rashin gaggawa ta sa tufa yau bai iya sallama ba zan wani mutum zai min sallama na zai yi haka assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ta yi abin kenan daga inda ya haka duk inda nake in rugu da gudu an shekarun yanzu ba za su ɗauki wannan ba shekarun ba za su ɗauka ba ka san ba zaune ake na a kofar na jiranka ba ka ƙaddara ma ba na komai a ciki zaune nake irin yanzu an gama ɗin nan anan na koma na ɗan kwanta misalin da ƙaddarawa abin da za a iya ƙaddara na koma na ɗan kwanta in ka ce assalamu alaikum ka gana zan yi yunƙuri idan na miƙe dole sai na huta don inda zan tashi irin wasu yadda suke tashi roron wake zan yi ƙarshen tambugi bango ko in kife cikin wannan kwalayen kwalitar kitan kaga dole in miƙe zaune in na miƙe zaune in tsaya in su. ina kallon wajen ƙofar kenta za a samu sakon kaza daƙiƙa kaza ko minti kaza sannan a sake kila ban ji ba assalamu alaikum amma yanzu a jere ne mota taliya ko da a ce ina tsaye mutum ke sallama kafin in rugon ƙarfi ya uku kuma in yi uku nan ya gama kawai juya zai ta ya yi bacci ya yi bacci an gaji ya yi bacci haka nan za ka ji su ba su san kalman bacci ba kalma ce ta zagi ba wato kai sarkin bacci ne duk da bai kamata mutum ya dauki haka ba amma a layin karantarwa a layin karantarwa bai kamata a ce maka an da ka shiga gida bacci ka tafi da ka shiga gida abinci ka je ci ba ka da aiki a ɗaki sai dai ka kwanta kai bacci ba ka da wani aiki da za ka yi a ɗaki sai dai ka yi menene ina kallon wato wanya min kun fasa yara ko da yake wannan tun farko ma ba ma tarbiyyar ne ne ne kana wa ɗan shekara saba'in sallama kaman kana wa ɗan shekara goma sallama ɗanka ne kana masallama assalamu alaikum ka tubban ko ƙofan wai me kake ne ina samun sallama kana jina shamanin yana dan wuce ku ko shekaru na ba zai bani ba don ba za ka zo a ce maka na kifi a ce maka ga wani nan ya kifi yau wani na kuma ya faɗi yau wani na kuma ya faɗi ya faɗi yanzu zai na hannun Allah na san ba za ka so wannan ba kuma fa ikon Allah in yi wannan sabon ba fa jira ba fa in dai jira su gaba ɗaya tafiya zai ita bi na zagi ya yi bacci bacci a ɗauke shi wasu zai ba haƙuri yau ku duba malami ne fa mai babban malami daga cikin malaman da ake ji da su na duniya ya ga ɗan dako yana alhamdulillah astaghfirullah sai dinga bin ɗan dakon nan ilimi bin sa za ka yi ba wai ka akwai mai maka tambaya sai maka dan kadan ne dan kadan ne ma abun nan din ni ma dai dan kai kai kawai abun yake min saboda kana din nake son in dada jin abun auren ka ba wai ban san shi ne ba kwata kwata na ga na san maza ba shi girman kansa na nuna masa kada a ce ka karantar da shi ya san ai tambaya ka ce masa dan kankani har baka sanin baka dawo baka cewa ake ce sa ake cewa malaman mu suka ce duk wanda zai yi karatu to ya fara da ta'ali la Allah ya yi hankali dan duk wanda bai ta'ali ba za ga shi hankalinsa sama sama ne da wanda i karanta bai san me a ciki ba sai ka sanya karatun da ka ji shi sau dubu yau in ka zo za a yi maka dubu da ɗaya ka ji shi kamar baka taɓa yin sa ba da haka za ka saurare shi yanzu za ka yi kuma ana littafin da littafin da mutum zai na dai koma gefe zana ai kaza ne ai kaza ne eh littafin ko zo ba shafe kaza ne amma ana magana da ya haka ne gaskiya ne in ko ba ya subhanallah ina ladabi ba adabu ba ladabi hatta sunan ladabi ba mu san sunan ladabi ba muna duk sa ne tunda akwai ladabin da ake ba Allah akwai ladabi da ake wa manzon Allah akwai ladabi da akan yi wa sahabbai akwai ladabi wa littafin Allah akwai ladabi wa iyaye a ƙarshe akwai ladabi wa yayye akwai ladabi wa miji akwai ladabi wa ladabi wa ladabi wa sarki akwai ladabi kaza kowanne da yadda za a zauna da shi musulunci shi duka ne ba irin demokuraɗiyya ne ba kai ka fito ka shigo ku dan yi hakurin sauka daga wannan karatun din tunda wannan karatun ya bai da bukatar maimaita muku a ciki ba sabo a ciki sai dai bakin cikin rayuwar da muke ciki in Allah ya fara abu fara mu dan gyara tsakanin mu to tunda dama nan wurin hisa mu kai musamman dan mu ya gyara rayuwar mu shine amfanin irin wannan hudubar rayuwa ake magana yadda za mu canza rayuwarmu daga al'ada ko daga zamananci mu maishe ita irin na addinin musulunci hatta in na tsinci irin wannan magana sai na ce jama'a jama'a kawai kallo akwai wanda iyayen wani limami nan suka zo ga shiri shi ina limanci na abuja shi ma ba yaro ne ba amma iyayensa da ta suka zo ga shiri zai ba za su je su kan malamin malamin ɗansu tsofaffi da su biyu da Allah abokai ne kowa ya sha da wani aka ga masu kataddabo muna karatun ashimawi haka suke hmm. kaje ilimi aka gama karatun nan na ce to ku zo mu je mu gaisa da juna na shiga da su ɗaki malam ba ta ne suke abin da suke ka kaji ilimi hai kaji ilimi da ganin su malamai ne da inda suke dan su da limami ne kai ka ji ilimi ko mutum kaza kaza kaza kaza ba ka da guda ma ba haka take maimaita karatun da muke. Ka ga kaga kaza ba. ma kaga kaza ba ma A ga ba irin wanda zai ba kai shi kai a yi masa nashi shi daban dai saboda haka nan yake cewa shi eh, eh, muna magana mu ne akan hammalu amma to sai ga irin haka آه، فانتظرته ليلا ضياء نيما كرتون هيا يوا فانتظرته نجراشي حتى وضع ما على ظهره وقلت له نسي الله إغافتا نينا قال الله إغافتا دون أما توصلنا إلى هذا وكيف كيونه نعم، وسيع الحمد لله أستغفر الله قال الحمد لله لن koyi ce na iya uhsinu aina khairan kathira na iya abubuwa da yawa azkaru da yawa na iya aqra'u kitaballah farko dai karshen ta shi ne na yi hadda littafin Allah Gaira annal abda sai dai bawa ka sani ba malam baina ni'matin wa zambi Kullum kana tsakiya nan ni'ima ta shafe ka nan zunubi ya shafe ka ya kona ka kenan ni'ima ta jika ka zunubi ya kona ka to haka mutum yake a duniya ka kallo kuma kai masa kallon yau ka ji karatun da yi gaskiya haka mutum ke tsakanin ni'ima da zunubi fa ahmadullah ala ni'amihi nake godewa Allah kan ni'imomin da yimin asabiga wa astaghfiruhu li dhunubi shi isa ya dauke wannan a rayuwarsa subhanal alhamdulillah astaghfirullah alhamdulillah ni'imomin da yake ciki astaghfirullah daga zanubaina shi yasa kaga nake aka Fakultu alhammalu afqahu min bakar. Wanda kuwa ya fi bakar ilimi. Yau shi yanzu za ka yadda ka ce da kuwa fi ka karatu. Subhanallahi. Kuma sannan an ji an da mai ta iya. Ha shi kan ya kyafi shi. Fi ce ɗan da kuwa fi bakaru fi kihu. Fi ta ce ga wanda latifa ce.

dama mana tarin ilimin mutum mai wanda yake rike da digiri bai san sauran ba ka gari rikin ta kyau bai bai san maganan annabi ne ba yanzu gana nawa sai ka yi ka ce alahoyi a bar magana haka saboda ina darajar harshe daga nan na bar magana kenan kaga da so samu ne kana nan kaga ba ki jihu amma ka karanta hadisi har ka san abin da ake badawa har ka san abin da ke amma yanzu ga inda ka ranci kanka ba dole amma alhamdulillah akwai fiqihu ba don akwai fiqihun ba da tsiya ba dole sai maka filiya nan to kuma gaga fiqihun ka gaskiya ya hana ma ka fasa sahun ka je ka samu wuri dole za ka ga ba ka rasa wannan kare nan a jiki ko wanda abokin wasan ka haka ko wanda yake wani dan karamin yaro haka ko wani wanda ka taba yawa haka kana da shi ba mai shigo ba mai shigo mutane na tsaki a gefe yana ta gobe wannan na ce maka shigo to amma kaga fiqhun ka ne ya saka ba ma baya to an haka ba karatu ne kawai ba kanka kana daɗa karatu kana daɗa hankali kana daɗa nutsuwa kana daɗa sanin me zai dinga fitowa daga baki kawan Allah ka ba mu ilimi ayyuhal mu'minuna <clears throat> ash-shakiruna ya mu'minai masu godiya ga Allah ayyuhal ayyuhal mu'minuna wash-shakiruna ne ko atayabun nasi qalban kamar ma ba kwa tare da karatun din ai irin wannan kukan tunatar da ni kan ji daɗi inda ga isha tare da ku ya mummunai maza da mata masu godiya ga Allah tsaye bukalbar so suka fi kowa tsarkakakkiyar zuciya in ma za a samu kalbun sali to za a same shi ne a wajen masu godiya ga Allah wa ahana uhum aisha sun fi dukkan mutane kyakkyawar rayuwa ta wadatuwa wa awsaluhum lima amara Allah bihi sun fi aiwatar da abin da Allah ya umarni da shi an yusal jama'a dai na ganan guda daya ashakiruna masu godiya ga Allah ya ƙana'una bil yasir sukan wadatu da kaɗan. sukan wadatu da kaɗan kaga ba zai zauna a ce mutu a ce maka yau irin wannan rana ta juma'a ya zama yanzu kake shigowa kana ina wuri neman kuɗi akwai kaddara za ta yi zuwa amma ba zai yi ba a ce duk waɗanda ba su zo ɗin nan ba kila za a zo a cika nan masallacin ɗin kaddara ce ta tsare su a aso su kafa kansu saboda suna ganin zuwan ba Eh, kaman wani abu ne kawai ba dole bane ba ba dole bane ba wanda kuma in ba wannan huduwa ba ba ko da za a yi ta ba a san ba ku san me aka yi ba ina aka tashi haya haya haya ina aka dira aka tashi sallallahu alaihi wa sallama a miƙe a tashi a gama inna la ya'muru bil adli shikenan a tashi yuri ai sallah a tafi ana washa washa an gama sallah da wuri wannan jumma'a an gama sallah da wuri wannan jumma'a to wannan juma'a ba ta yi ba ya dace a ji saƙon da yake da shi musamman ka dubi fa inda ake zaɓen limaman nan irin tacewa da ake wa tacewa akan tacewa ba a tace ma mutum ɗaya a miƙa musu sai an tace kamar mutum kaza ce cikin waɗannan ku zaɓa mana liman su sake nazari su sake gaga ashe ranar juma'a za a zo a ji bayani ranar za a zo a ji shawarwari an ɗauko wanda zai fitar da mu daga matsatsin halakan duniya da lahira ya dawo da mu sararin ribatan duniya da ribatan lahira. Sai alaita ƙaumana ya alamu. Sau da haka nan eh, wa'in nan kenan, wa yastajlibuna bi shukril mazida. Yastajlibuna na mazida kenan. Na gani masu tambaya suna janyo ƙaruwa ta wannan godiya duk mai godiya ga Allah yana daɗo wa kansa ne yana janyo wa kansa ne ba sai ka sha maganin farin jini ba ba sai ka je ka yi tsafe tsafe ba a'a i godiya ga Allah Allah sai daɗa maka da in shakartu shine shine maganin ba wai in kuka dage ba kwa zuwa ko ina ba a ku yi godiya ga Allah yastajlibuna al-mazida ana bi shukr al-mazida ya'lamu Allah ma masu godiya ga Allah suna sani wa in hurimu shay'an ko da sun rasa wani abu faqad awtu ashiya an ba su abubuwa an ba su abubuwa da yawa ma idan misalin baka da ido ga kafa ga hannu ga zuciya mai riƙewa ga mai raba kaza ga mai raba kaza kawai abin da ka rasa ido ta kuma bai kamata ji complain da yawa ni kaza kaza wani ma ga idon fa idon ɗaya ne baya gani ta mita wallahi idon duna na ba ba gani biya ne kada yake gani idon ha ko guda nawa ne don dai a kai Allah kara don aiwa Allah korafi idon dunan nan da ka ba mutane Allah ni baka bani ba dan guda ɗaya biyun da ka bani ka bi ka kalle dan ɗayan ma sai ɗaya ka bar min fa subhanallah faqad awtu ashiya wa in istakau in suka yi korafi maradan ciwo fi janibin min jasadihi a wani jiki faqad asahha lahum jawaniba kathiratan ukhra an ba su lafiyan wasu gababban ɓangarorin da yawa wasakiruna masu godiya ga Allah su kam la yashkuna almasaiba ba su ƙorafin musibu wani saunan ni'ama su manta ni'imomi wannan ba siffar ba su godiya ne ba bal yansawna masaiba suna manta manta musibun da suka sabe su fi muqabili ma wahabahumullahu minan ni'ami ولسان حالهم يقول يا أيها الظالم في فعله يا الظالم يا أيكة أيكة تنسى والظلم مردود على من ظلم فأي ظالم سينا دعواني أكام وانا ظالم سينا sai babba wasu aka ce ce mai tona rami mugunta ka tona ya daidai kai kila kai za ka je ka fada la yahiqu makaru sayyu illa bi ahlihi saboda kana duk mai makirci ka tabbatar makircin nan akan ka zai dawo babu wannan magana ce ta Allah ba inda zai yi ba ba inda za ka yi dojin masifan zai dawo kanka ila mata anta hatta mata wai ke sai yaushe sai ba har sai yaushe za ki gano annabi ya mutu daidai ne da namiji da mace ila mata anta au anti hatta mata taskul musibatu kana kuka musibobi kaina cike na bayana mata iya gani ke duk cikin mace zawa ike yi ya kwa Allah ya daɗa ki cizon jiki Allah ya ninka miki bala'i tunda duk wanda kika sadu da shi kina bani da lafiya jikina duka gaba daya wallahi ne jikin ba daɗi ni ni ni wane ne ce ba jahannama na nan da Allah kika je lahira kika shiga inda kika shiga ki gwammace wannan ashe a ni'ima kike ciki a kullum kana complain din musibobi wa yudriku shakiruna masu godiya ga Allah na samu anna shukura sabilun lirida man ya yastahiqur rida washukur wato su masu godiya masu godiya ga Allah in an ce yadriku suna samu anna shukura godiyan sabilun lirida man ya yastahiqur rida hanya ce ta karɗan wanda ikin cinci a karɗe shi Allah na karɓan waɗanda yake karɓa amma cikin waɗanda yake karɓa masu godiya me za ka yi da wanda baya godiya misali ya gabata kuma zai za su gaba da mai tashi a ce maka Allah ya azurta ka da mata hudu hai dole a cikinsa za ka bambance wacce tafi godiya ga Allah wacce ta gama bin bokayen ta gama gulman ta gama haɗe-haɗen sai ka ganta a baya asfalu safili ku kalli aisha da me ta samu shiga wurin annabi ba da godiya ne ba akwai tsofaffi sun fita wayo sun ga duniya sun yi aure sun yi wane ne ita ko bata taɓa aure kowa ba amma sai da ta sha kan saboda ɗa'anta ga Allah sai da aka waye gari annabi ya fi santa tunda mai addini ake so mai addini wanda zai taya ka ku bi Allah wanda zai taya ka ku tarbiyanci ƴaƴanku wanda zai taya maka a wanda kake wanda zai adana ma'amala wannan shine wanda ke soyi ba wanda zai dinga bajewa ba a'a ko kuma an kai jinin ka gama shi ga ciki shi, to tare muke a wallahi ka ba tare muke ba ba abin da kike min a ciki sau da kanan haka me yake da suna shakiruna anna sabi suna sanin anna shukura sabilul lirida man yastahiqu rida wa shukura wa sabata fi sahihi muslim عنه رضي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد كن عجيب bawa na karɓan baiwa ko ba ainihin Allah tabaraka wa ta'ala yana karɓan bawa ko baiwa anil abdi ya akulul akla tabawan kenan da zai ci abinci fa ya hamaduhu lokacin gane karatun nan yanzu yi. kaga yanzu da Ramadan din nan ina ma da ashe kana cin abinci da mutane idan kuka je kuka kewaya kila kun kusa goma sha idan ka miƙe hannunka na ɗaya ka ɗebo a na biyu in ka je sai ka tarda ya kusa ƙarewa a na uku ɗewa za ka yi to wannan abincin ka gode wa Allah in an yi a wannan abincin din sai ka ga ya fi albarka Allah kan karɓan maka sallolinka da ibadodinka saboda wannan abincin ba ka ci abincin ba misalin ainihin ka samu yan loma ɗaya ko biyu ko uku daga nan ka ruga da gudu ka tafi can ka ruga da gudu ka tafi can wannan dai ba ilimi ba ne ba ba a hana maka ba ka tashi daga can ka koma can to amma kafin kamar yadda tarbiyya take ta karatu kafin ka zaɓi yadda za ka ci abincin ka tace su duka yau ka ci anan jibi ka ci anan gata ka ci anan sai ka ga suwa suka fi bin sunna a ciki sai ka ji ka zauna cikin su wanda ba za ka wulakanta ba za ka kankanta ba wannan dan abinci yana da daɗi ku je cin abinci ka sa hannu ka ɗebo a na biyu kaga ya kare ana uku sai ai su da kai to kai godiya ga alhamdulillah shi wannan bincin na iya isa ka bude baki tun da me in aka dawo masallaci ibada aka dawo yi ba ka gani mutane ba sa yi kiyamul laili ya za a kai kiyamul laili ka sha kunu da siga ka fa ku juya nan magana ku ce na ke shan kunu da siga haram ne Allah gani ban ce ba dan in kun matsa muku Allah ya sa ban ce ba abin da jin ne kunun nan da suka yana shiga suka ce maka ya sha tsamiya ya sha suga an ka fara sha yanzu nan za ka ji cikin yayin nan idan ka sha in ka sha ruwa to Allah kiyaye kila ka je ka zama mai anguwa <laughs> da rasa ga gashi daga gaba da hmm? shi ne munuri ne jingina ce ce kai malam jiki ai ce ba wani jiki kudu ka sha la yan galau gobe ka kira wasu wajen shan kunu kar kurba wannan biyu na uku ya kare to kai biyu wa'u dan kunun an shan yi? sai masallaci za a mu laili da kai tsam amma ka cika ciki ai kana <clears throat> miƙewa tsaye sai irin hamman mutane ha sai ga kuma mutane iko Allah hatta hamma mutum bai san an ce idan ɗayan kai za ta saba da kuma saddafa ku a'a shi ko in ji gama in yana tsaye yana hede haka ba zan buɗe baki na ba ko mutsamin mutane haka suke yin sun ga abu na yau maimakon yanzu in kai haka kana cikin mu kai haka duk cikin bakin ka sai ya samu wannan sai ya samu wannan amma da haka kai tunda za ka yi ƙoƙari don hamma ta taho ka cije idan ya fi ƙarfinta ta riga ta gama shiga tunda iska ce ta buɗe bakin da ƙarfin tsaya ta sai taimako da hannu ka kame iskan kar ta fita shi ne za ta saba saddafa to malam ka sha kunu tsamiya na ce mu fa ku juya magana na san akwai abin da ya fi kunna tsamiya daɗi ne ba irin kayan ɗanye ɗanyen kayan nan menene menene din nan duka za ka gari kan ba azumin kai ba in ka kawo shi to kawo masu shi wannan ya zai wannan ya zai ɗauka kafin a jima ya ƙare to jama'a mu yi masallaci mu yi masallaci yanzu za ka ji liman ya fito shi karan kansa liman kafin ya zo masallaci ya yi nak in ba sa ba shi ne ce wannan abincin din sai ya zama abin kunya in zai ga ce muka to jama'a sa wannan fatara rawihi ba dole ne ba in ka yi kana da lada amma abin da yafi ma dai ka je gida kai a gida ya fi lada kun gani ta ya taru ni gidan je a gida ya fi lada kai ta shiga musu sallar ce kariya ita malam sun shaure sun makaryaci ne malalaci Ha a ce ma kafin ka zo ga masallaci yayin ya fi umar tsoron Allah saboda kanan ka zo ka tsaya ka zuwa wa mutane kana kallo kana tunanin ba ka daka ta malalata wannan ce kawai wannan sallah ta yi tsawo wannan shaidan ne wannan sallah ta gaza ce wannan shaidan ne in kun daka ta shi halaka za ku shayadi nuna nan za ka ji ana neman ina ne jirgin da ya fi gudu to haka fi sa za ka ga ramadana ba ta da masa komai zan maimaita wannan hadisi ba don komai ba saboda fikihunsa idan karatu ya sai ga fiqh ce Allah na yarda daga bawa yakan karbi bawa wannan anil abdi da bawan ya aikata Allah na karba ya akulul aklata kaga akalata wahida lauma daya fa yahmaduhu wa yashrabu sharbata fa yahmaduhu alayhi isa ta koda yarin salon yadda ake cin sabil ba komai dai a cigaba da cin sabil a cigaba da yin aiki haka amma za a gani in an karba a gudu a kai tsaki a ajiye a sake dawowa da gudu ga wani can shi ma a karba a ajiye a sake ɗebowa a ajiye ga sallar magariba ba ta tsada su da kasa ba ba abun ka ce an hana su ba ƴaƴan ku ne ba kafirai ne ba wallahi mutane yaran mu ne amma ba godiya ga Allah tare da su malaman su ba su sanar da su Allah ba malamai kuna da laifi fa ran wallahi yaran nan suna ganewa darussa ne ba a ba su wanda suka cancanta ba ta inda za a ce ga abin ce ya shi shi wannan ya karbi wannan ya gude kai tsaki ya sake dawa da gudu ga can ma falfala da gudu je ɗebo ya karɓo ya zo kai tsaki na karba sau kaza safa ɗaya mai ma yawa akala inda za ka samu kai samu kiyamule ana kabbar sallah ai za ka gani ko da magariba ka ce to ka a sake raba sabil sai an gama sallar magariba to haka za ka zai ce kai da Allah sarki kwashi jama'anka tunda to sallar ba kwa barin mu ya zire suna kunar ka suke kallo ba sallar suke kallo ba aiki na nan dai a jike a kanmu yana jike akan iyaye yana jike akan malamai yara ko da suna da laifi waɗanda suke tarbiyanta su sun fi laifi wai sharabu sharba to haka nan ci kaɗan gobe ba ci kaɗai ke ta akala aka ce abin da ya samu kenan wa huwa tariqun lil mazidi shi wannan minan ni'ami godiya hanya ce ta daɗuwar ni'imar kaza jaa al khabar mu'akkadan fi kitabillah hadisi ya zo ma hadisin littafin Allah ya taimaki ya karfafa maganan hadisin wa ta'azzana rabbuka la in shakartum la azidannakum ya rasulullahi ka tuna masu eh lokacin da ubangijin ka ke sanar masu la in shakartum wallahi har kuka gode kuka nuna wadatuwa zuci la azidannakum ka karba ai tunda ka karba sai to saura ku karbi wannan ka karba ka tara ka karba ka tara ila mata qala al-hasan al-basri rahimahullah inna allaha la yumatti'u bin ni'ma Allah kan dadada wa mutane da ni'ima ma sha'a fa idza lam yushkar idan ba a gode ba alaiha ane qallabaha azaban Ni ni'ima ita kuma azaba ina ta tunanai na ne zan samu wannan neman eh, wanda take zama azaba yanzu misali kana iya ka samu da ‘ya'ya idan baka gode wa Allah a kansu ba ka sarrafa su wajen din Allah sai sun zama tsiya a gare ka za zanna suna jira ka mutu su haɗa kai da lauyoyi na human rights ba ka da lafiya kana da wani misalin zan yi karatun a irin karatunmu nan can na da wani gida na anariya ya Allah a sayar da shi a kai ni asibiti a ɗauki hotuna na je an ce za a ɗauko hoton kaza za a ɗauki hoto kawai an ce zan ɗauki na dubu ɗari uku da Allah a sayar da wancan filin in an sayar da shi shi kenan in samu in ɗauki wannan hotuna sauran in yi magani kuma sauran a ce da yaya sai ce a to yanzu idan aka ja ka sayar da wannan filin su kuma nan yayan ina za su zauna ana jin baka taba ji ba ko to kila a fara ta kanka muka mun shaji ‘ya'yan nan da kake lailan su ce to yanzu ya za a yanzu in aka bari alaji ya sayar da gidansa to mu kuma me za mu ci aina za mu rayu ga ‘ya'yanmu haka matan nan za su ce ita ba ta san ba zai zo kanta ba don haka nan ba za a sayar da gidan nariya ba don Allah a je a saya ce a ba za a sayar ba ce to na wane ko naku kai ina dillalai ka ke ro irin su malam kamil ka ce ga gida na aure kaza da Allah a sai ka ba shi kafa a sayar da shi abba dandana kafin ka ga wa kamil sun ga sarkin dillalai to sarkin dillalai gaskiya baban mu mijin mu zai sayar da filin sa sayar da shi ya su shiga wahala da Allah sarkin dillalai kai baka sani ba da kanka da kayanka an yi a sau da kanan da an zo da ce eh, ta rafa gaba daya ce akwai gidan alaji wani zai na nariya kakko sayar da shi don za a bar tsoho ana allah allah ka karasa ka san wannan aka baka daga ita sai kai a ɗaki zana iya wuyan ka? domin kai ma baka haƙura baka na neman hanyar da za ka bi a sayar da gidan can ka abinci mushkilan nan ba san akan wa za ta faru ba ko a kaina ko a kanka ne sauraro na gani kana yaro ba kana duniya za ka aure ba to abun dukka haka ake yau iya wuya rashin makula na ai kun sa jin ana shari'a akan kaza don me zai ɗaibi kuɗi ya haɗa da kai da wasu ƴan da wani ɗakin je ƙasa waje a masa magani haddasa yadda gidan mai ba mu yadda ba kotu ta sauke cikin. in an sayar da gida ya ji ayi magani to su ko me za su ci in ya mutu ya kusa mutuwa in ya mutu to sauran su kuma me za su ci su kuma ina za su zauna da haka suna neman kotu ta karɓo musu haƙƙi ba nan karɓuwa ba kai juyawa ake yi ba gaske ake bi ba sai dai ka san abun yi ka san da suwa kake zaune da su kana zaune da mutum yau rumi rime rime rime gobe ka ga ya jure ma ya zama wani kirkeci mai kisa saboda kanan kana iya ka samu ni'ima idan ka gode wa Allah da ita Allah ya bar baka ita idan baka gode wa Allah da ita bata zama tsiya a kanka ima ta wannan hanyar ko ta hanyoyi dai barkatai ga sunan ko Allah jarabce ka da ma'aikata wannan ya diba ya gudu wannan ya diba ya gudu yau abun ban haushi ba irin abun haushi ka tara aboka ganawa ba kayan ka ka bi wancan ya tsere ka kai wannan ya tsere sauran ku tare min nan barin je in bi wancan ka zo ka dawo ka taso ma sun rabe wa za ka kai gara sai dai wurin Allah sai dai Allah ya isa ولهذا saboda wannan ne kanu yusammuna shukura bil hafidi godiya ga Allah ana ce masa mai gadi mun bashi wannan sunan li'annahu faza ni'ama don yana tsare mutum dukiyarsa al mawjuda in dai kana godiya ga Allah to shakartum to shikenan wannan shukuru zai muku gadin dukiyarka da ta rage Waljalibi ana cewa godiya ga Allah al mai janyowa li'annahu yajlibun ni'ama al mafquda yana dawo da ni'iman da aka bari ya akal imani a gurguje ashkuru wasiyatu rusuli aw wasiyatu rasuli wasiya ce ta annabi annabi lokacin da ya tashi barin duniya yayin mutane wasiya da ai godiya ga Allah liman ahabba amma ba kowa da kowa ba wanda yake so ya haka nan yi wasiyar فقد قال النبي لمعاذ بن جبل رضي الله Anhu, wallahi إني لا uhibbuka. me kai annabi da rantsuwa ta gaskiya ce amma da ya tashi ina magana sai da cewa wannan sabi wallahi ina son ka falatansa kada ka bar an ta kula dubura kulle salatin Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husna ibadati me me wahala ciki eh yau kun yi dundurdu ah ya babu yi? yin eh ban ji ba ha ah, da Allah kai an ce maka tana sa na baki kada ka bari in ba hukunci fa sau da kanan menene mai wahala a ciki akwai yin aikata abin ne mai wahala tun da gashi nan ba wahala amma ba kai ba gashi nan ba wahala ban yi ba ina yi sau ɗaya sau biyu yin manta heran da na zo karatun to me zai tare ni da faɗin wannan kullum a bayan kowace sallah me zai hana min faɗin wannan amma malam sai ka ga an yi sallah barkatai ba kai ba hatta wata masifa in ba ka kama kana yi kana yi kana yi kana yi can lokacin da shaitan yi banza da kai in yake wayo sai ka wai gari ka daina yi shukuru sababu li eh, godiya ga Allah dalilin lissabati alal imani kullum muna neman istiqama muna neman Allah ka tsayar da mu Allah ka ta mu tsaya mu mutu akai alal imani wa adamil inqilabi da rashin juya alal aqabi mutai koma kan dugadugansa hina to sai al-aqdam ko da misali ana zaune mu yace to ainihin um, godiya ga Allah na hana mutum zamewa shi masha Allah to yanzu da kai ciyo kai sallah a ciyo yau zazzabi ya same ta sai ka ga bata ya zahar ba bata yi la'asar ba bata yi magariba ba bata yi isha ba kuma ba su mata yi ba wallahi ka gani ko azhar ma ban yi ba in hmm, kaza kaza kaza kuma da lafiyarka wannan kaba Allah zai wala ka cika da imani don da ka mutu a wannan kan tsakanin ka mutu a mara imani da ka mutu ka sallah ita sallah abinda zai hana yin ta lokaci bai yi ba lokaci na yi ce to a tsaya ko operation za a maka ce a tsaya zabarin hada yanzu ga azahar ta zo da asar ta zo su za a min operation ko ce to yanzu ku tsaya likitocin an gama sallan juma'a so a zo a fara ne sai kai ana gama juma'a sai kai da asar ɗinka shi ke a yi ta zarce in Allah da kojin goma kojin sha biyu ka farka kada magarba ka da isha na nan za ka yi amma yanzu aka dan karama allura in ba sa ba sai wajen sha biyu na dare ko karfe ɗaya na dare kaga azhar da lasar sun tafi don an ce a yi magani ai ba za ba addini ba da maganin da addini me isa muke son asibitin musulmi asibitin musulunci shine muke so yan asibiti ku tsare mana lokacin sallah alal aqalli nan abunda wurin yadda mutum zai a tsare mana imanin mu a tsare wa imanin yayayen mu a tsare mana imanin matan mu ga sunan amana a gare ku asibitin mu shugaban asibiti ka tsaya ka fa ido akan masu jinya Barkata haya gaga da za su zo su zauna wannan ya zo dubawa a cika wannan shekai tasbihi ake a wurin duk ku fita ban bar kwaɗa ba ke wacce kike so ta yi miki jinya tana son yatta guda da ke to shi kenan duk sauran ku fita kuma dole ne a samu masu gadi wanda ba sani ba sabo ba sa karban shi wani attajiri ya zo ya sauka ina zuwa kai fakin ya yango kaza kai sannan kuma kuna musulunci gari wallahi kuna musulunci wallahi kuna ya zai ya musulunci shi ba mai shiga saboda nan ki guda ɗaya za ta fi daɗin control ki dinga ce kaza in kin ga zaba ki ce kaza in kin ga gaba ki ce kaza ki dinga yin abin nan ki dinga tasbihi in ba baki karatu wani ba malamin karatu ne ba ki dinga yin tasbihi ki dinga in kin juya ta ki ce la ilaha illallah a nan wurin ku ake so za ku yi wannan Isa bambanci mu ɗauki ‘ya'yanmu mu kai su can gidan kere. ko mu ɗauki yayin mu kai su ta a'a muna son nan ne kusa in ya zama a nan ba kwayi to ba amfani gaba da tunda wannan ne ai za ka ga an nema saboda yana neman kuɗi ce ila ilaha Allah hmm, din ga faɗi yau an ne zai koya ma la ila illallah ai bu yayi muni na da wani wani likita dogon riga yake sawa haka ce ai ai kirista ne ce kirista da yi yasa saboda haufa ne ke kai masa fashion tun abin nan sana wani ganye هذا عائشة كيف حالكم كيف الأمور كيف كذا كذا ما شاء الله الحمد لله نعم المريض كيف المريض المريض ما شاء الله إن شاء الله آه، أمره يتحسن يتحسن يتحسن ما شاء الله سكت ما كاكا مر الله في أنكوري مسلمي آه، مسلمي ما هذا لا رأسي إن كان مسلمين نأتي برا أشيك أمسد نكاري بقى ba za a ba kaya kaza ba ba za a yi mana hauka a nan ba ikon Allah addini ne hauka ka ni dai ba zan yi jinya asibitin ka ba na gwamnatin dawo gida an mutu ko da abu ya faru na maku wasiya in wasu sun ki min to wasu ku tsaya ku min ka aka yi ne wannan asibitin da bukatan ku kai ne asibitin da har ba za a yi wani abu wani addini a kayayyaki banda yaudara wani na yake bani labari ba man shi da aka shi can wani abu asibiti abu za ka ce to yanzu abin da zai fata warkiya ɗaya ta daina sallah ta aka sake mai mai ta ce ai ta kaza kaza aka gama wata magani ta dawo gida ciwo ya sake dace ba mun ce ki daina sallah ba ki bari ba nan ta nan ba mun ce ki daina sallah ba wannan motsin da kike shine yasa ba za ki warke ba sai kin daina wannan sun koyi sun koyi suna jazol fikiri mu ba mu da masu gazol fikiri misalin da zai an ce maka an ce an gaya maka cewa falla da wanda sai an suka an tashi ake falla idan mutum ya kwankwaɗe a kafa ko musamman yi masu zuwa yakin nan ya kwankwaɗe a ƙafa in ya zo kawai sai dai hada disko ita jin diskon sa in an yi magana sallah sai ya zai yi me ke sallah nan ƙarfe ne nan ƙarfe ne bayan sa karfe ne tayi na zai motsa shi kenan aka ce maka in ana sallah sai an yi ruku'u an yi sujada ruku'u da sujada na faduwa sai ai ta azurci in kanka bai motsa kyau kai in kuma ba za ka ba zai motsa ba an sa irin tarolin nan da kuka zo kuka sajiya shi ma sai ka dinga yi haka abin ko da shi wannan tarol bai hana mutum son ku yawa sai dai ya rike kuyan in ku ba haka za ka mutu ba musulmi ba to rashin godiya ga Allah kan janyo mutum irin wannan bai samun sabati ana samun matsala yanzu ana karatun nan kana jin kanka tangara an isa ma a hana maka sallar bari tafiya ta tafiya kana shiga tsakiya su malan ka manta to ai abin motsin jiki to ai komai sai da lafiya ai komai sai da lafiya Ko da yake ko malamai na ku abin da tsanani shin mm, mm. an yi amfani da malantaka an karya ka ka nemi yadda ake sallah ya akwai yadda ake sallan ba zai bayan sun ce ga yadda ake ga yadda ake amma dai an sani na yi ishara saboda haka nan mutum ba mai iya tabbata sai mai godiya ga Allah gashi inda me yake da suna eh, na masa wata ammal mawqifar shakirina matsayin masu godiya hina irtadda manirtadda lokacin da mai ridda irida min al-arab yau mata ufi alaihi salatu wassalam suka koma duk wannan rigidin annabi da ake gaba ɗaya suka ce alhamdulillah yau ba sallah dama ita take damun su ba sallah mun huta babu zakka babu cire kaza kayan mu yanzu tuge mu zo mu rike mai harkokin mu shanun mu mu rike menene din mu mu rike dukiyoyin mu mu rike su za ta murna ana tabuki ana shaye shaye nan fa mai hakurin a ciki mai godiya ga Allah ya miƙe sai shi yayi magana sallah ba annabi ake wa ba kuma yanzu kana zaune tare da mu da dama akwai wanda ake gani suna yin abu saboda kai a gaban ka. su yi abu saboda kai wani lokaci har ni ina complain din zaga in na dama cikin mutane na ce to ai sallah gani sai ga an yi ta daidai yadda ake so ina wucewa sai akoma rigidin rigidin kamar yaji shi to akan ido na ne za ku yi in ba daidai bane ba sai ku gaya min ba abin da kake faɗi malam ka dina walar da kanka ba daidai bane ba yadda muke yi ne daidai amma kun yadda haka mun ɗauko littafi kun ga mun ɗauko askari shi ba sai ka ɗauko askari ba mun karanta ga risala iziya da ke sace mu mun karanta amma ku ba za mu bi ba za ka ga mutum idan yana sallah da kallon ko malam ko tasbihi ba yi yana zama da mutane ba a tarbihin kirki ana Allahu akbar kawai kunna sa ya kasa kunna ina liman zai tashi amma ya tsaya subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma kulli koda biyu daga nan subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim daga ana Allah ya miƙe cur to ila mata to dai zai nuna rashin shukurun nan ya haifar mana da wa'annan abubuwa وما محمد إلا رسول أي النبي محمد بأنا بني بجكا داري بألا بني بشي قد خلت من قبله الرسل أي كاتن سمزني سموتي أفا إن مات إن يموت أو قتل كوعك كشيشي إن قلبتم على أعقابكم كوكا كوما إندا كوكا كل كوكا دين إن أبن دا أكي ومن ينقلب على أكبيه دوان دي كوما جدا جيا فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين Allah ta'ala ka ba mu istiqama الحمد لله ذي الفضل والإحسان يمن على من يشاء بهدايته للإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة الإسلام إن منزلة الشكر عظيمة ويكفي أن صاحبها يبلغ الصائم الصابر قال عليه الصلاة والسلام الطائم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ونكيد الشكر من الجهود وتناسي فضل المنعم يورد صاحبه موارد الهلكة ولهذا أو لهذا السبب كانت النساء أكثر أهل النار كما قال عليه الصلاة والسلام لو أحسنت إلى إهداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط فإذا كان هذا بترك شكر نعمة الزوج وهي في الحقيقة من الله فكيف بمن ترك شكر نعمة الله يا ابن آدم كم لله عليك من نعمة تدرك شيئا وتغيب عن آه، عنك أشياء فبأي شيء تراك قابلت هذه النعم وتنسك رجل فقال لا آكل الخبيث لا أقوم بشكره فقال الحسن هذا أحمد وهل يقوم بشكر الماء البارد وجاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حاله فقال له يونس أيسرك ببصرك هذه مئة ألف درهم قال الرجل لا قال فبيدك مئة ألف قال لا قال فبرجليك مئة ألف قال لا قال فذكره نعم الله عليه ثم قال له يونس أعرى أرى عند عندك مئين الألوف مئين الألوف وأنت تشكو الحاجة وكان أبو الدرداء رضي الله عنه من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وهدر أدبه عباد الله وما بالنا ونعم الله تترى علينا نضيق بنازلة يسيرة ونقتاض لمرض يسير ألم بنا ونكره لفوات محبوب من ملاذ الدنيا فات علينا ولينا هرم آه، هرمنا آه، هريه ولئن هرمنا القليل فقد أعطينا الكثير ولئن علم بنا مرض يسير فقد فقد متعنا الله بالصحة أمرا طويلا وأين الشكر على نهى بقوله عليه الصلاة والسلام من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما هيزت له الدنيا بحضافيرها وأين الشكر على نعمة الجوارح وسلامتها وأين الشكر على نعمة الأمن والرخاء وأين الشكر على نعمة الأقل والإرادة وأين الشكر على نعمة الأموال والأزواج والبنين وقبل ذلك وأين الشكر على نعمة الله والإيمان إنها, غير إنها وغيرها نعم تستحق الشكر باللسان والقلب والجوارح أقربجي أنجي أبونا نفتي ما أما bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da roƙon Allah ta'ala ya daɗa wa annabi daraja da sahabbansa gaba ɗaya ‘yan uwa a musulunci inna manzilata shukuri azima wannan matsayi na haƙuri fa mai girman gaske ne wa na sahi sahibaha ya wadatar da mai haƙuri ya bulgu sa'imar sabira zai samu ladan mai kwana sallah a eh, sabira a sa'ima mai wuni azumi ya kwana haƙuri shi da da'a ga Allah sannan kuma ya wuni azumi subhanallah mai haƙuri mai godiya ga Allah ana ba shi ladan mai haƙuri ana ba shi ladan mai ƙiyamun laili ba buga misali da zuwa loma ɗaya mutum ya yi godiya ta gaske da wannan loma ɗaya tana janyo a karɓi aikinsa gaba ɗaya ku ai kaga godiya ga Allah zai iya yi wa ka kwana qiyamul laili kai azumi kai wane ne babu godiya ga Allah baraka samu ba sai dai fa ba za a gano ba sai ya ba azumin farilla a ana ba wa mai godiya ga Allah ladan mai haƙuri ladan mai kyamun lili shi ne menene asabi na mani wuri na abin sahibu abin bi manzilati sai. kuma asabi shi me yi abu da yi? ne yi? godiya ga Allah wadatuwa da Allah an je wajen buɗe baki kila ba ka da shi kila aka yi kafa ma loma ɗaya loma biyu ce alhamdulillah ka dawo cikin masallaci kai zaman ka ka ɗora ibadarka to ana baka ladan mai azumi na musamman cikakken azumi za a ɗauko a baka ladan mai haƙuri wanda ake saka musu ɗin nan ba hisabi ana saka musu ladan su ba to za a ɗauka a baka sun da kai shakiru ne kamar wancan magana ai akan ce ko da dabba aka ce mai haƙuri ce ma'ana tana wadatuwa da dan abinci kaɗan a nan ne za ka ga mu'uzamin matan mu sun faɗi tunda babu godiya ba su godewa kawai abin da na kawayensu a'a na menene ɗin abin da suke kalla kawai ba kaza ba kaza ba godiya ga Allah babu godiya ga Allah to saboda haka nan shi ko mai godiya ga Allah Allah na bashi ladan mai azumi ana bashi ladan mai haƙuri hmm? shi ne haƙuri kiyamun eh, laisa burtsin kala alaihi salatu wassalam a ta'imu shakiru mai shan ruwa mai godiya ga Allah wannan wajen azumin nafila ne a ce misalin abun aje gona za ka ga wasu sun dage ka yi da sofa shara ta kishan ruwa ke za su yi sanya da su to yan ka samu mai wadatuwar zuciya da kaɗan sai ya fi lada sai a bashi ladan mai azumin da ladan mai haƙurin ta'im ne a shaƙi shi bai ya zuci ba ya sha ruwa amma ya wadatu da kansa bi man manzilata sa'imi sabili wa naqidu shukuri kishiyan godiya min al-juhudi qaryatawa musantawa ƙorafi wata nasi fadlal imi da manta alheri mai ni'ima Yuri da sahibahu wannan na jefa mai shi mawaridal halaka wali hada as-sababu nisau wannan shi wali hada sabab saboda irin wannan rashin godiya ga Allah mata suka ce mata ko ji maganar nan da kyau shi da na tabbatar ma kuna ji tunda akwai tambayoyi kan zo haka dan da in ana karatun kilan juma'a ko menene mukan ji tambaya mace tana yawo da hudubanta ta tambaya me ya kaza ku ji wannan magana da kyau kun ji ta kun san ta kun karanta hadisi amma a irin wannan munasaba ya fi ganuwa kanatin nisawa akthar alinna rashin godiya yasa mata ne suka fi yawa yan wutar matan nan to duk wanda ya shigo da wayansa akan mantuwa ya ciro ta ya kashe ba ya sa ta silent ba ka ciro ta ne kada ka ji kunya da ka ji kunyan ka tozarta a ci gaba da rubuta ma zunubi wanda ka yanke alaba shi wanda ya rage zunubin wanda ka bata wa Allah da wulakanta dakin Allah ka je wajen Allah ka neme shi gafara to haka idan ka ce ga kaza ga kaza ga ga mitila ka je ka samu da manja eh, da da magi magi da ishin kafarka kana mutna ka kawo gida sai a ce to ai yanzu ba a shiga ka da jero dai babu to kai shiga nan ba kai za ka sha sukan ba jeron da an samu kuɗin nan ba kai za ka sha ba ya za a yi kana da shi za ka bar gero. me zai sa ɗan wannan ɗin ba za a tarere ya shi ba a sai alhamdulillah ka sha wahala mai gida Allah ya saka maka da gidan aljanna yadda ka kula da mu ina Allah ya kula da kai Allah ya biya maka bukatanka Allah ya saka abun da kake bukata a ayar ce ka gani babu tsamiya babu kaza babu kaza kuma a takaice ma dai jarin tuwon nan ya kare <coughs> daga yau <coughs> an gama abincin yau to gobe babu to sai da yanka kawo amma ya kare abincin da aka kawo ma banda yara yara <coughs> tsofaffi tsofaffi ina cewa goma ne yin dinka gaba wannan rabu da wannan na kwaza kai duk wannan zero ne kuwa hmm? da ji abinci an haɗa ma duk abin da ake haɗawa a tare ɗin an haɗu an gama amma fa da haka ce to ce gobe babu kuɗin gari a ƙari kuma ma magin da aka hawa shi ma saura na miya ɗaya wannan ma an yi hankali kenan su a kullum babu babu in ka je ka harɗo ka harɗo ka samu takalmin dubu biyu ka sayo sai ce a ai ana yayi na dubu biyan ne kaga ba a san ta ina kaje ka samu duwan ba sa ko lissafin aikin ne kake ka sanyo ka kawo kana da shi hmm? kaga matan nan bakin su muke ba son su muke saboda iyayenmu ne mu ma muna da iyaye matan muna da matan kansu muna da ƴaƴa matan muna da ƴan uwa matan muna da dangi mata ba za mu so da abu ya same su ba to an tabbatar da annabi ya je ya gani ya tabbatar so suka fi yawa a kan wuta a cikin wuta kuma ba abin da idan ya shiga wuta su rashin godiya kowa yana jin wannan magana ba sautin ba a'a ajin ta ma a jikinka kila an gaya maka amma ba gaya maka ba kila kana zuwa gida za a tare ka da shi ce oh hudubar da aka yi mana kenan hmm? to ai shirin ai du'ai Allah ka shirye mu wa ma huwa inda Allah bi aziz amma abun akwai tashi hankali annabi ya riga ya ga su suka fi yawa wuta kuma ba wani abu ne ba kalma ce wacce take ba komai to ai abin da aka faɗi ba gaskiya ne ba to wai tukuna ma to kai dai a zaunar da kai ai maka ba to in ba a gaya maka ba wa za a gaya ba to amma wannan shine shi gargaya ne kila da za a zo a ce an gode an yi kaza an yi kaza ka yi kokari ka yi mafi na yi mamakin kamar yadda aka yi kaza kada yi karya. to daga nan kace ce ina ma sani ga su dan muta kusa karewa har yanzu gani na akwai saura ce akwai saura amma dai da za a samu a dan aji saboda wani lokaci in ka shagaltu saka ji dan karfi karfi a'a babu kawai karya aka yi maka akwai ne ga ma buhun kaf kaf kaf a zazzage shi a gabanka ya kare daga yau ba to musifa sai wannan wanda kaga wannan bai dame shi ba ko dai yaro ne ko babba ne ma mara hankali tunda zai irin wannan kamar yadda wani ke ce malam kai da ya shiru in dai ba mahaukaci ba mahaukaci ne ana irin wannan magana yana da iya riba kana ce mata ka ta tafi wuta ai ba ka so son ka ne yakkata ta son ka ne kaga an tukuikuya uwarka an wurga ta jahannama ana tilarta sai ba murna ka bane ba kuma musiba guda ɗaya ga ta na rashin godiya sannan mata ina za ka biyo mafi sauki a ce to ku zo masallaci a faɗi laifin mu ji duk gaba ɗaya a ah, abu su zo ba in ma sun zo din in ma masu zuwa sai ka tadda masu zuwan su kuma mazajen su ba sa nan su kuma mazajen da suka gudo suka zo suka cika nan matan su ba sa nan wata masifa ce sau da kanan ce lau asanta ila idahun nadara in ka samu dogon lokaci kana kawo musu abin da suke so kana ta kawo masa abin da suke so yau ka je ka sa fotuka ka je ka kawo ka shiga ka hau ka zanar ka je ka ɗebo ka sun mara admin ka shai'a ta ga wani abu qalat ma ra'aitu minka haira qattu sai ta da zama daga da hakuri amma ba alheri zama da kai shin sani ta inda da za ka ce wani ne zai to ba sai a basu tafi ba ce yaro ne kai sai a tafi ba inda za mu je muna nan za mu ci gaba da kuma gaba da gaba za mu ci gaba da azabtar da kai kuma muna nan ba inda za mu ka saki mu je mu tona ka mu gai awa duniya kai mai saki ne sannan kuma mutane shanu su ɗauka a ta yama ɗiɗi da kai فإذا shukuri, na, بترك شكر mata, wannan fa kulura barin godiya ga miji ne fa ba fa godiya ga Allah ne ba ya ja masa shiga wannan wuta wahiya fil haqiqa min Allah fa kaifa man taraka shukra ni'matillah ya buna adam kam lillahi alayka min ni'ma ni'imoni da dama gare ka daga Allah turika min ni'matin wa kam subhanallah ya bani adam kam lillahi alayka min ni'matin tudriku shay'an wa tajibu anka ashiya wasu ni'imomin ka gane su kuma ɗaruruwan ni'imomin ma baka gane su ba tukuna fa bi ayyi shay'in turaka ainin qabalta hadhihi ni'am menene kake ganin ka durfafi wayannan ni'imomin da shi tanassaka rajulun wani mutum ya kama gudun duniya wa qala la akhulul khabisa ba zan ci khabisu ba sunan irin wata waina ce ta tacciya ta musamman yace shi ba zai ci khabisu ba domin ba zai iya godiya ga Allah ba la tasaluna anin na'im dinnan la aqumu bi shukrihi don haka nan ya tashi ci zai ci garau garau fa qala al-hasan hada ahmad wannan wawa ne a ce wani abinci da ba za ka ci ba ko mai daɗin sa ka ci kai dai karkace na haram ko da garau garau din ne na haram duk ɗaya abin da ake neman abincin kai zama na halal ko mai daɗin sa cin abu mai daɗi ba gudun barin cin abinci mai daɗi ba gudun duniya ne ba ce ba za ka ci abinci iri kaza wannan wawa ne ba malami ne ba wa hal komo bi shukril ma'il baridi to in haka ne zaka iya tsayuwa da godiyan ruwan sanyi ruwan rijiyar nan yanzu ruwan nan na rijiyar nan mu iya gode masa ba zai godu ba yau ka je ka bude bambo ta kai wankanka kai menene dinka ruwa ne duk inda ka je gashi nan malam ni'ima ce ga nan mu iya gode mata da ba mu iya ba ja'a rajulun ila yunus wani mutum ya zo wajen yunus ibn ubaidi yana kukan talauci ya shiga matsatsi فقال له يونس أيسرك basarika هذه مئة ألف درهم shin kana da bukatan a baka ainihin dirhami dubu dari da idonka badalin idonka a yasan da so ta fito fili yanzu ba kana kallon ko ina ba bari in ware guda ɗaya a ce maka to ganin nan da kake gani din nan ga dirham dubu ɗari ka kawo ganin ana da bukata gidanka za a dasa wa wani hmm? bai yiwa ba za a bada ba don ƙarshen ka mutanen nan ana jaye akwai bonaye a asibiti suna iya cire idan dai da ransa su dasa wani ga wani zai saya ga dirhami dubu ɗari ai mutum ba zai ko yanzu maganar da aka ce ana ba wa wani kyautar koda ka dauki kodar ka ka ba wani ka kalli kodar ka ka kalli shi yanzu sauran yar guda daya ka tsaya shi kenan yanzu a fara lissafi ku tambayi babana in ya yarda na yarda sha'awu a yanzu a tara yan uwa na ai suna da haƙƙi yan uwa su ji abu ah, ba mu yadda ba ba za a cire masa koda ba za a cire masa koda a bawa a bawa yinta ba saboda ka mace ce a'a ni na yadda a bashi tare za mu mutu mu rayu tare mu za ce a mu ba mu yadda bai muna da haƙƙi ki je nemo sa in zai mutu ya mutu kin aure wani to a ce wannan ni'iman ba za ka iya yadda ka sayar da ita ba sannan kuma ka ce ba a ma sayar da ita hasalar ita fa fa قال فبيديك فبيديك كنا basar بصر Fa فبيديك mi'atu alif to ka ba da hannayenka a baka a ainihin dinari ba ko dinari dirhami ɗari dubu ɗari yace a aka ce masa to kafafuwanka dirhami dubu ɗari yace a fa zakkarahu ni'amallahi ya tunatar da su ni'imomin Allah da ba a iya sayar da su sun qala lahu yunus ara eh, indaka mi aini ulufi ina kallon ɗaruruwan dubunnai tare da kai wa anta tashkul haja kana complain ba kada ba kada ya kamata ka ji tsoron Allah Abu Darda radiyallahu anhu yake cewa man lam ya'rif ni'matallahi alayhi duk mutumin da bai san ni'imomin Allah a kansa ba illa fi mat'amihi sai a ci kawai wa mashrabihi faqad qalla ilmuhu wa hadara adabuhu halakar wannan yazo shi kawai da sha shi ne da an yi magana gari an shiga matsatsi to me kake son a ga ka motan eh, taliya sai bi isa haka bai san kawai ba sai abincin sa ibadallah a gurguje يعني عباد الله wama وما wa ونعم الله tatara me ya same mu ni'imomin Allah ga sunan jere alaina nuziqu binazilatin yasira an karamin abu sai mu rasa inda zamu saka mu wa nagatadu mu mufusata don ciwo yasirin alam madina mutu dinga kuka rawa wa dan kankare to ga sauran ya tsufa wajen guda goma ko ishirin ma ɗaya ne ya kama da ciwo wa nakarahu li mu dinga ƙyaman asaran da muke so min baladi duniya fata alaina wala in hurrimna alqalila in an hana mana ɗan dan kadan faqada ataina alkasira an ba mu da yawa wala in alamma bina maradun in ciwo ya kama mu yasirun faqada matta'ana Allahu bisihhati umran tawilan aina shukru ina godiya ala nahawi qawlihi alaihi salam man asbaha amina fi sirbihi wanda iwaye gari amintacce a jama'ansa a iyalansa mu'afan fi badanihi an bashi lafiyar jikinsa indahu qutu yawmihi yana da abincin da zan ci na ran nan wa فكأنما حيثت له الدنيا بها ظافيرها أي كما أملك أما في الدنيا يعني انقلوا انقوم تنسى وأين الشكر على نعمة الجواره قبابوا إنا بوديا الله قال نعمة قبابوا وسلامتها لو كسي يقول إذا بدأ أي شرح حنوبة أي شرح إيدو أي شرح كفا أي شرح وانيني أي شرح وانيني أين الشكر على نعمة الأمن والرخاء نعما انتظام وانتظام الله فيها وأين الشكر على نعمة الأقلية كم يوم تند سكت كم كلام فك جم ينيني لو كتير قدر الله ما يدشيون أبون توصي هو الإرادة وأين الشكر إن أقوديا على نعمة الأموال والأزواج دماتا والبنين وقبل ذلك أين الشكر عن نعمة الإسلام ina godiya ga ni'imar musulunci da Allah ya bamu wal iman innaha ghayruha ni'amu tastahiqu shukra bil lisani wal qalbi wal jawarihi allahumma allihimna as-sabr ala ta'a was sabr an ma'asi allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa wa kalbi la yakshaf wa du'a ونفس لا تشبع اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك اللهم حقق إيماننا وجعلنا مؤمنين حقا اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعملا صالحا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين